a ƙarshe gwamnatin jihar adamawa ta kafa hukumar bincike game da rikicin da ya auku kwanan nan a ƙananan hukumomin numan da damsa a tsakanin yan kabilar bacima da kuma fulani makiyaya wanda kuyi lashe rayuka da kuma dukiyar al'umma masu ɗimbin yawa da yake jawabi bayan rantsar da yan kwamitin binciken mataimakin gwamnan jihar adama mr martin babale ya ce haƙƙin gwamnati ne ma kare rayukan jama'a inda ma ya ce hukuma na da alhakin binciko ɗaukacin abubuwan da suka faru kama daga asarar rayuka dukiya da ma dalilan aukuwan wannan rikici mataimakin gwamnan ya kuma tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta yi aiki da sakamakon bincike domin hukunta duk wanda ke da hannu. Gwamnati ta kaɗu matuka kuma wallahi ba za a ma rage wa duk wani da ke da hannu ba. Wannan gwamnati bari ma na ƙara tabbatar muku da cewa za ta aiwatar da dukkanin shawarin da hukumar binciken za ta bada. Justice Adamu Hobban mai ritaya shi ne ma shugaban hukumar binciken ya ce an ɗaura musu nauyi babba na tabbatar da ganin cewa an yi wa kowa adalci wanda don haka ne ma shugaban hukumar ya koyi kira ga al'umma da lamarin ya shafa da kowa ya bada tasa bahasi da kuma bayanai gaban hukumar da amma kuma ba tare da nuna son kai ko bangaranci ba nauyin ba karabe ba ne saboda federal government suna da interest a ciki state government suna da interest a ciki jama'a gaba ki daya yan kasan nan suna da interest a ciki ka irin wannan interest baka iya compromising na to ko ta yaya aikin nasu ko zai kasance hailayo dai ga shugaban hukumar binciken duk abin da ya shafi al'umma ba ka iya cewa ga yadda za ta kasance don kowa yana da irin nashi hali amma duk da haka za mu yi controlling kome ya bi hanyar da ya fi dacewa fata bayan mun gama aikin wadda abin da ya faru ba zai taba sake faruwa a state sai a kasan ma gaba daya babban su kawo mana eh, shaidu su zo gaban mu su ba da shawarwarin da ya kamata a yi kuma shawarwari waɗanda yake free da sentiments wannan sentiment shine ya lalata komai sauran mambobin hukumar binciken da sun ko hada ma da farfesa Fati Abubakar da ma Pastor Damien Dati da Alhaji Aliyu Ahmed Chiroman da Pius Raymond a matsayin mambobin kwamitin binciken nan ma kuma makonni shida ne aka baiwa hukumar domin kammala wannan aiki da ma mika sakamakon binciken nasu ga gwamnatin jihar wanda kuma yanzu an ko da ido ne a ga yadda zaman za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria.